dora ashe dora ki wallahi ai kin tun kafa zaki ta waka na nafi dora ai ba ya amma ba san wake yi ba kai ne a ni ne wannan constitution nan baki da babban fan kamar ni eh, ai ko kuɗi za a biya ni ko kuɗi ne na biya dan gaita dole sai na ga ma jazi ai sai ya ji ba dora muciyo amma ina da fata dai baban dai ba nan ka san ba dai ya fi